Uh...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 أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله تعالى لنا جميعا ولمن قبلنا من الأمم كما قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ثم اعلموا عباد الله أن من الصفات الحميدة التي أمر الله تعالى أمر الله تعالى بها وأثنى على من اتصف بها وأدب أفضل خلقه وهم الأنبياء والرسل على هذه الصفة صفة النصيحة النصيحة هو, القي... هو قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وعملا وهو استخلاص الخير للمنصوح له وهذه صفة المرسلين فإن الأنبياء من صفاتهم الضرورية النصح فقد كانوا ناصحين كما قال جعل جل وعلا عن نبيه نوح عليه السلام قال, قال جل وعلا عن نبي الله نوح ونصحت وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وقال عن نبي الله هود وأنا لكم ناصح أمين وكذلك قالت الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته الوداع في حجة الوداع لما خطبهم عند الجمرة عند جمرة العقبة فإن فإنه قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم سائلكم عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقد كان صلى الله عليه وسلم ناصحا لأمته وأمرنا, الله وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصح وهذه النصيحة هي جامعة التي أصبح الدين كأنه محصور في النصيحة كما قال, جل كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رقية تميم ابن أوس الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فهذا يدلنا على أن هذه الخصلة يجب أن يبذلها المسلم في جميع من يتعامل بها ابتداء من رب العزة والجلال وهو ربنا وخالقنا جل في علاه فإن, الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن ننصح لله تعالى قال جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ثم وينتهي إلى النصيحة فيما بيننا في تعاملنا مع أنفسنا قال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم وهذه النصيحة يجب أن تكون منا خاصة من الذين قلدت لهم الأمانة فإن من أبرز ما مظاهر النصيحة القيام بأداء الأمانة كما, قالت كما كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا من أشد الناس قياما بأداء الأمانة وهذا من نصحهم فالخائن ليس بناصح والكذاب ليس بناصح والغاش ليس بناصح قال صلى الله عليه وسلم خير الكسب كف يد العامل إذا نصح فربط طهارة كسبه ربطها بالنصح في المعاملة فعلينا أن ننصح فيما بيننا وخاصة عند وخاصة بالنسبة للذين يقومون للذين قلدت لهم الذين قلدت لهم أمر القيام بأمور العامة وهم ولاة الأمر فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقوم بحق النصيحة وأن نكون على ما أمرنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فما من خير إلا وقد دلنا عليه وما من شر إلا وقد حذرنا منه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي مرة أخرى عباد الله بالتقوى فإن التقوى خير زاد ليوم المعاد وهو أثقل ما يكون في ميزان الأعمال يوم القيامة ونسأل الله تعالى أن يمن علينا بالهدى والتقى والعفاف والغنى يوم مسلمي مجد أوران الله جل وعلا kamar yadda Allah ya mana wasiya da shi na yi makaina wasiya na yi mana gabaki ɗayanmu wasiya da jin tsoron Allah domin ita ce wasiyar Allah gare mu da kuma ga al'ummomin da suka gabata sannan mu sani daga cikin kyawawan sifofi da Allah maɗaukakin sarki ya umarni da su kuma ya sifanta fiyayyun halitta da su su ne annabawa da manzanni sifar nasiha sifar nasiha sifa ce kyakkyawa wadda Allah maɗaukakin sarki yake santa shi yasa ya sanya ta sifa lazima wadda ba ta fakuwa ba ta rabuwa da wani daga cikin annabawan Allah da manzanninsa salawatullahi wa salamuhu alaihi haka annabawan Allah Allah ya yi kai to mana a cikin alkur'ani kowannensu yana cewa shi ne nasiha ne ga mutanensa ita nasiha kalima ce mai tarin ma'ana abinda ya tattara ma'anarta shine wanda kake masa nasiha mai yin nasiha ya zamanto ya tsaya da fuskokin alkhairai ga wanda yake yi ma nasiha ta hanyar abin da yake nufi da shi a cikin zuciyarsa da kuma ta hanyar aiki Siface ce wadda take tana bayyana Siface wadda take tana cikin zuci kuma tana bayyana a aikace a zuci shine ka nufi alkhairi ga wanda kake ma nasiha a aikace shine a ga wannan nufin alkhairin kana sadar da shi ga wanda kake ma nasiha annabawan Allah ka cifkaf ɗinsu haka suke aka hudu ba ƙarshe da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi hudu ba taron musulmi na baki ɗaya lokacin aikin hajjin bankwana ya tambaye su ya ce za ku koma ga ya tambayi sahabbai ce za ku koma ga Allah zai tambaye ku a kaina me za ku ce suka ce mun shaida cewa ka isar da sako ka cika amana kuma ka yi nasiha ya daga hannunsa sama ya ce Allah kai shaida Allah kai shaida Allah kai shaida ya faɗa haka har sau wannan ijma'i ne na sahabbai akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akai na nasiha da shaidar sahabban sa baki daya yana daga cikin wannan sifa ta ta nasiha ya assasa ta a cikin wannan addini namu a cikin hadisinsa wanda tamimun dari ya ruwaito annab sallallahu alaihi wasallam ya ce addini nasiha ne wato addini ba wani abu bane sai nasiha ya mayar da addini ka cikab ɗinsa a cikin nasiha sahabbai suka ce gawa wannan nasiha take ya ce ga Allah da littafin Allah da manzansa da kuma shugabannin musulmi da gamagarin musulmi saboda haka ita nasiha tana farawa tun daga yin ta ga Allah ubangiji mahalicci wanda ya halicce mu yake azurta mu yake saukan mana da rahama kuma gare shi za mu koma nasiha tana farawa kan a masa nasiha ayi ma Allah nasiha mu yi ma Allah nasiha shine mu nufi Allah da alkhairi kuma a aikace mu aikata alheri mu da Allah nasihar mu ga Allah shine mu yi imani da shi imani na gaskiya wanda babu munafunci a ciki babu shakka babu kokonto akan samuwarsa da kaɗaituwarsa, da ikonsa da sifofinsa kyawawa da sifofinsa maɗaukaka, da sunayensa kyawawa da kuma cewa abin da yace ai masa na ibada shi kaɗai ya cancanta ai masa abinda kuma ya ce aikinsa ne babu ba ma dangana shi ga wani in ba gare shi ba sannan mu kyautata zato gare shi kada mu muna da zato gare shi mu cewar yana nufin mu da alheri don haka ne mu'amala da kaddarar da yake sako mana mu'amalar wanda yake haƙuri da abin da ya zo masa na hukuncin Allah da karɓar wannan hukunci da kyautata ma Allah zato cewa wannan abin alhairi ne a gare shi domin Allah maɗaukakin sarki ya sanya alheri hatta ga waɗanda yake ba su da ikon yin aiki idan suka yi Allah da manzansa nasiha to waɗannan sun zamanto a cikin alkhairi Allah ya ce babu laifi a kan raunana da kuma waɗanda suke ba su da abin da za su ɓatar domin su taimaki addinin Allah idan suka yi nasiha ga Allah da manzansa Allah ya kore laifi a gare su in suka kasa aiki amma bai kore ya zamanto a cikin zukatansu suna nufin alkhairi wajen zaton su ga Allah jalla wa'ala ba sannan nasiha ga littafin Allah wajen gaskata shi da karanta shi da rashin ƙaurace masa da aiki da shi da miƙa wuya gare shi da hukunta shi akan rayuwarka da kuma kula da girmama shi da ɗaukaka shi da rashin tozarta shi sawa'un takaddunsa da rubutunsa ko kuma dukkan wani abu wanda ya dangance shi sannan nasiha ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da imani da shi da gaskata al'amarinsa da soyayyarsa da fifita shi a kan soyayyar komai a cikin bayan ƙasa hatta kanka wadda take tsakanin wadda take cikin kirjinka yana daga cikin nasiha gare shi miƙa wuya ga hukuncinsa shine ga sunnarsa da hadisansa ƙaurace ma hadisan annab sallallahu alaihi wasallam da rashin yadda da su yana fitar da mutum daga cikin da'irar yin nasiha ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da ya tashi aikowa gare mu ya aiko mana haske shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da littafi mabayyani qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin hakke ya zo muku daga ubangijinku da littafi bayyananne littafi bayyananne shine alqur'ani hasken shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan haske nasa ba zai gushe ba a bayan ƙasa har Allah ya nade wannan ƙasa don haka masu sa'ayi masu kai komo domin kawo shakku a cikin hadisansa da ƙoƙarin nuna cewar hadisansa sun ci karo da alƙur'ani bayan gurbataccen karkatattar fahimtar su ce sa suke ganin cewa hadisai sun ci karo da alkur'ani ba yadda za a yi ingantaccen hadisi ya ci karo da alkur'ani sai dai ga wanda yake fahimtarsa ta zamanto takaitatta ko kuma akwai cuta a cikin zuciyarsa domin sau da yawa wanda yake zai ji zance miƙaƙe amma ya kasa fahimtarsa saboda mummunan zato kamar yadda. za ka ga mutum ya sha ruwan daɗi amma yayin da yake ba shi da lafiya bakinsa yana da ɗaci sai ruwan nan ya yi ɗaci ya kasa shansa laifin ba daga ruwan ba ne laifin daga gare shi ne to amma waɗannan karkatattun mutane sun kasa ganin laifi daga gare su sun kasa ganin kan cewa cuta ce suke da ita su nemi waraka sai suke aibata abin da yake ba aibi ba suke ganin wato karkata a cikin abin da yake babu karkata a cikinsa wannan rashin nasiha ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan iyalansa da matansa da mutanen gidansa da sahabbansa da kiyayya a gare su da nuna kan cewar mutum yana gaba da su ko da waɗansu daga cikin su wannan rashin nasiha ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasiha ga shugabannin musulmi ai musu da'a a cikin abin da yake kyakkyawan aiki ne domin babu wanda ake ma makauniyar babu wanda ake da'a a komai yace in ba Allah da manzansa ba sallallahu alaihi wasallam amma kowa kowa koma bayan su ane musu da'a a cikin abin da yake da'a ne a cikin abin da yake ba sabo bane ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam a nufe su da alkhairi ta hanyar yi musu addu'a kan Allah ya shirye su kan Allah ya kyautata al'amarinsu ya kyautata mulkinsu domin gyaruwarsu gyaruwar al'umma ce sannan nasiha ga gama garin musulmi wannan su kansu shugabanni wajibi ne fi nasiha ga gama garin musulmi domin an ba su shugabanci ne domin su nufa alkhairi ga al'umma ba su sanya alkhairin nan ga kawukansu kadai ba akwai shugabanni wanda mulkinsu shine su kyautata ma kansu da iyalansu da abokansu da da'irarsu babu ruwansu da cewar wannan mulkin mulki ne na bayan mulki ne da yake na Allah a kan bayan Allah wanda ya wajaba a kyautata musu a nufi alkhairi a gare su duk wanda mulkinsa ya zamanto baya nasiha ya zuwa ga gama garin mutane to ranar alkiyama haka zai zo a cikin sakandani a daure amanar da ya yi ita ce za ta kwance shi idan ya yi amana ya yi nasiha abinda zai kwance shi kenan in kuma bai yi ba a cikin wannan hukumi da aka yi masa da sakandami da aka daure shi a cikinsa a ciki za a jefa shi a cikin wutar jahannama wal iyadu saboda haka mu kasance masu nasiha ga shugabanni mu rinƙa musu addu'a da fatan alkhairi shugabanni su kasance masu nasiha ga bayan Allah su nufa alkhairi a gare su ya zamanto tunaninsu sadar da alkhairi a gare su da share hawayensu da kyautata rayuwarsu abinda zai inganta rayuwarsu ba su tunka tunanin abinda zai kyautata ma kansu da abokansu da danginsu da ƙabilunsu da ɓangarensu ba wannan in suka yi haka sun ha'inci Allah sun ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ha'inci musulmi sannan a tsakankaninmu ni nasiha ga juna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙin musulmi akan musulmi shida ne idan ka haɗu da shi kai masa sallama idan ya kira ka cin abinci ya gayyace ka ka amsa kiransa idan ya yi atishawa ya gode ma Allah ka gaishe shi shine kace yarhamukallah idan ya maka idan ya nemi kai masa nasiha in ya nemi nasiharka ta fuskar shawara ko ta fuskar wani al'amari wanda yake neman alkhairi daga wajenka yace kai masa nasiha idan yayi rashin lafiya ka je ka duba shi idan ya rasu ka bi jana'izarsa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su haƙƙi daga ciki har da haƙƙin yin nasiha ga ɗan uwanka musulmi sawa'un wajen shawara ko wajen amana wajen mu'amala da kake yi tare da shi muna yawan kuka a akan ha'incin shugabanni da rashin nasiharsu mu kuma muna manta rashin nasihar mu tsakaninmu da juna za ka ba mu mutum amanar aiki ba zai maka nasiha ba daga zarar ya juya baya ya zai cinye amana ba zai nufe ka da alkhairi ba mun zamanto kamar Yahuda wanda Allah ya tsine musu ya zarge su da kan cewar in ka ba su amana ba za su tsaya akan amana ba illa ma dumta alaihi qa'ima sai ka tsaya a kansa ka sa ido a kansa tir da al'umma da suka zamanto haka don haka mu gyara halinmu mu zamanto masu nasiha ga juna sai Allah maɗaukakin sarki ya sa a yi nasiha a gare mu yayin da ake mu'amala da mu sawa'un daga wajen shugabanni ne ko daga wajen waɗanda muke mu da juna kada rashin nasihar abokin mu'amalarka ya sanya ka kai maka ƙin nasiha domin wannan sai ya zamanto ɗabi'a ya zamanto hali duk wanda ya sufantu da halin rashin nasiha hakika ya sufantu da mummunan al'ada ya sufantu da mummunan al'ada al'adar waɗanda suke watsatsun tsumbayi. bai sifantu da kyakkyawar al'ada ba al'adar annabawa da manzanni fiye yin halitta mu kiyayi kar mu zamanto cikin waɗanda za a tashe su tare da waɗanda suke rabonsu a rayuwar duniya shine cin amana da rashin nasiha waɗanda yake za su shiga wutar jahannama tare da marasa nasiha manya-manyan abokan gaban annabawa waɗanda suka yi adawa da annabawa suka ƙi yin nasiha a gare su suka zamanto ba kawai ba sa nasiha ba ba ma sa san masu yin nasiha annabi salihu ya ce ya ƙauni laƙad ablabtukum risalata rabbi wa nasahatu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin ya ku mutane na na isar muku da saƙan ubangiji na na yi muku nasiha amma ku ba kwa san masu nasiha to wannan shine halin makiya annabawa waɗanda ba sa san nasiha ba sa son masu nasiha don haka mu kiyayi zama a cikin irin waɗannan shugabanninmu da ɗaiɗaikunmu ga magarinmu mu kasance a cikin wannan sifa ta nufin alhairi ga al'ummar da muke ciki nufin alheri ga kawo kanmu kafin komai domin mutum ya kasance shi ya fi kowa yi makansa algos kowa yi makansa nasiha sannan mu ɗauki wasiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yin nafiha ga waɗanda ya ce mai musu nasiha da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da littafin Allah da shugabannin al'umma da kuma magarin al'umma Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da yin salati ga manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن, وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك يا أرحم الراحمين وجعلنا من أنصار دينك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله